daga nan birnin washington a gundumar columbia sashen hausa na muryar amurka ke magana akan mitoci 19,31,49 da kuma 60 a matsakaicin zango abin niyya mai da ke jamhuriyar nijar za ku iya sauraron mu a tashar voa africa akan mita 102.5 sauran gidajen rediyo sun hada da amfani sarauniya fara'a fm nomad dalol fm da kuma niyya a birnin kwanni masu mu a Ghana za su iya samun matashar FM ta Alfa Radio da ke kuma si baya ga haka a yaushe muna nan a shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Barkamu da asuba da fatan awaye gari lafiya yau lahadi 24 ga watan fabrairun shekarar 2019 ibrahim kalmasi girba ne da mahmud lalo da kuma muhammad hafiz baballe muke farin cikin kasancewa da ku cikin wannan shiri na musamman muhammad mahmud barkanmu da warhaka barka da asuba yawa barka da asuba ibrahim ta ibrahim bari mu fara da kanin labaran duniya An fara kirga kur'u tun jiya Asabar a zaben shugaban ƙasar Najeriya da aka yi matukar fafatawa tsakanin 'yan takara. An bindige wani ɗan majalisar dokokin ƙasar Somaliya har lahira a jiya Asabar a Magadishu babban birnin ƙasar. Sojojin Venezuela aƙalla biyar suka canja sheƙa tare da yin mubaya ga madugun 'yan adawa a daidai lokacin da jami'an tsaron ke fafatawa da masu zanga-zanga. To kanin labaran duniyan kenan a cikin shirin namu ne yanzu za ku ji wata tattaunawa da muka yi da kakaki hukumar zaben Najeriya kan halin da ake ciki dangane da tattara sakamakon zaben da aka gudanar a jiya inda za ku ji abin da ake bukata dan takara ya samu kafin ya lashe zaɓe. To koyaya waɗanda suka sa ido kan zaben na Najeriya suka ga wannan zaɓe yadda ya gudana sai a biyo mu ji. muna kuma dauke da cikakkiyar wannan hira baya ga haka za mu leƙa jihar kaduna oyo da ma jihar taraba inda wasu suka yi korafin cewa ba a yi zaɓe a yankunansu ba to amma yanzu za mu fara ne da cikakkun labaran duniya to jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya An fara kirga ƙuri'u tun jiya Asabar a zaben shugaban ƙasar Najeriya da aka yi matukar fafatawa tsakanin 'yan takara, wanda har ya kai ga tashe-tashen hankula a yankin arewa maso gabashin Najeriya da kuma yankin kudancin wannan ƙasa mai arzikin man fetur. Shugaba Muhammadu Buhari na ɗaya daga cikin waɗanda suka fara kaɗa ƙuri'unsu daga cikin masu kaɗa ƙuri'un a ƙasar da yawansu ya kai miliyan biyu kuma ya kaɗa ƙuri'ar tasa ce a garinsu na Daura. lokacin da aka buɗe rumfunan zaɓe a jiya asabar don gudanar da zaben ƙasar da aka jinkirta a baya 'yan sa'o'i gabanin fara zaben an ji karar bama-bamai a birnin maiduguri na arewa maso gabashin ƙasar wanda shine ma hedkwatar jihar borno da farko dai jami'an tsaron kasar sun yi yunkurin ɓoye ainihin abin da ya faru amma daga bisani sun tabbatar cewa 'yan tawayen boko haram ne suka yi yunkurin dannawa cikin birnin ta wajen kaddamar da hare-haren atlari an bindige wani dan majalisar dokokin kasar somaliya har lahira a jiya asabar a magadishu babban birnin kasar a cewar majiyoyin jami'an tsaro wasu 'yan bindigar al-shabab ne suka buɗe wuta ma ɗan majalisar mai suna usman ilmi bakore da ƙananan bindigogin pistol lokacin da ya je duba wani sabon gida da yake ginawa a unguwar karan wadda ke arewa da birnin magadishu a cewar shaidu a wata sanarwa da gidan rediyon andalus ya bayar wadda ta shine kungiyar ta'addanci kan yi bayani a hukumance Ƙungiyar ta Al-Shabab ta ce wasu mujahidanmu sun harbe tare da kuma kashe ɗan majalisar dokokin ƙasa mafi daɗewa na haramtacciyar gwamnati. Nan da nan dai bakore ya mutu tun ma kafin masu kai ɗaukin gaggawa na farko su isa a cewar 'yan sanda. Sojojin Venezuela akalla biyar suka canja sheka tare da yin mubaya ga madugun 'yan adawa a daidai lokacin da jami'an tsaron ke fafatawa da masu zanga-zanga a maketara kan iyaka inda aka jibge kayan tallafi da ake jiran samun damar shigar da su kasar manjo hugo fara na rundunar sojin venezuela ya bayyana canjin shekar jiya asabar inda ya gaya wa sashen na toshiya na murya amurka cewa ya amince da halascin madugun 'yan adawa juan guido a matsayin shugaban kasar ta venezuela jami'an kasar colombia sun ce wasu askarawan tsaron kasar venezuela hudu masu mika wuya tun da farko a jiya din inda suka ketara zuwa bangaren kasar colombia da hannayensu sama kuma rike da bindigoginsu suna nuna alamar mika wuya madugun 'yan adawar venezuela juan guido ya aika da sakon twitter na yabawa da matakin da sojojin suka ɗauka ba gudu suka yi ba daga fagen daga ba a cewarsa ya kara da cewa sun yanke shawarar ce ta koma bangaren jama'a da kuma kundin tsarin mulkin kasar kuna sauraron labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka daga birnin washington dc Ana sa ran a makon gobe Amurka da Koriya ta Arewa za su yi wata ganawa a babban mataki kan shirin nukiliyar Koriya ta Arewa wanda zai zama ɗori kan ganawa mai cike da tarihi da suka yi bara. Kan wannan ganawar da za a yi yanzu tsakanin shugaban Amurka Donald Trump da shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un. Tuni manzan Amurka na musamman Stephen Bigon da mai bayar da shawara ga kasar kan tsaro John Bolton suka kama hanya don yin sharar fagen wannan ganawar da za a yi ana sa ran yin wannan ganawa a ranakun 27 da 28 ga watan nan na fabrairu amma zuwa yanzu eh, ba a yi cikakken bayani kan abubuwan da ganawar ta gaba ta kunsa ba da kuma tsawon lokacin taron ba rahotanni na nuna cewa ana duba yiwuwar yin taron ne a hanoi na kasar vietnam ana kuma duba yiwuwar yin taron a wasu birane na vietnam ban da hanoi to amma a hanoi ne koriya ta arewa ke da ofishin ta. an yi rigakafin ciwon ebola na mutane sama da dubu tamanin a lardunan kibu da ituru na masu fama da tashe-tashen hankula a jamhuriyar demokuraɗiyyar congo saboda barkewar cutar ta wannan karan to amma har yanzu rigakafin da aka ba mutane na matakin gwaji to amma tuni daga shekarar 2015 zuwa yanzu an baiwa dubban mutane a afirka da turai da kuma amurka nazarin da aka yi dai kan amfani da rigakafin ba kammalalle ba ne amma ya nuna cewa maganin bai da illa kuma yana kare mutane daga cutar ta ebola bayan tarin bayanai wani gungun ƙwararru sun bayar da shawara a ci gaba da zagayen rigakafin ebola a jamhuriyar demokuraɗiyyar congo shin wannan tsari na rigakafi ana gina shi ne kan kawar da yaduwar cutar ta wajen yin rigakafi na mutane da ke da yiwuwar su kamu da cutar su kadai muhammad hafiz babalake nan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na amurka a birnin washington dc To a Najeriya ana ci gaba da kidayar ƙuri'u a sassan ƙasar bayan da aka kammala zaben shugaban kasa da na 'yan majalisu da aka gudanar a jiya Asabar. Mun tuntuɓi kakakin hukumar zaben Najeriya Aliyu Bello halin da ake ciki dangane da kidayar ƙuri'un. Amma ya fara ne da bayani kan sharuɗin da ake bi kafin a ayyana ɗan takara a matsayin wanda ya lashe zaben shugaban ƙasar. bisa dokar zaɓe ana buƙatar duk yadda Allah zai ba nasara zama wato ya lashe zaɓen zaɓe a matakin shugaban ƙasa. ya samu filin jayan ƙuri'u ka'ida ta farko kenan ka'ida ta biyu kuma ana so ya samu akalla kashi ɗaya bisa kuɗin ƙuri'un da aka kada a biyu bisa uku wato mazaɓin da ke ƙarƙashin mazaɓarsa in ana magana matakin shugaban ƙasa ne ana magana samun kashi ɗaya bisa hudun adadin ƙuri'un da aka jefa a jihohi akalla 24 kenan tunda muna da jihohi da shida. to wane yanayi ne kuma zai kai ga aje zagaye na biyu a wannan zaɓe kadan aka waye gari duka 'yan takarar da suka fafata a matakin shugaban kasa ba wanda ya cika ka'idar lashe zaɓe to sai a zaɓi guda biyu waɗanda suka yi wato suka ci kowa ya gurbi a zuri a fatanin su ake gudun ƙuri ake ƙuri'a wato ta fidda gari ta fidda wato zakara a tsakanin biyu yadda kuma wadda duk Allah ya sa ya samu filin jayin ƙuri'u to shi ake bayyana a matsayin shugaban kasa. to bari mu dan kuma baya kaɗan ya zuwa yanzu sakamakon zaɓe sun fara shigowa daga jihohi ko koko a wani mataki ake yanzu haka da kawo yanzu ba jihar da ta kammala zaɓen ta balanta ta sun karo ta kawo sakamako abuja sai dai muna tsammanin matakin a wato sakamako yana matakin ƙananan kumomi ne ya zuwa jihohi sha Allahu muna sa ran nan ba da dadewa ba idan jihohi sun kammala tara sakamakon za su fara kawo nan abuja amma kamar kun hango ranar da kuke tunanin za a iya kammala tattara sakamakon zaben a faɗi wanda ya nasara Bibi da faɗin tarayyar najeriya da kuma yadda zaɓuɓɓukan suka gudana ba ka iya ce da ko jibi za a kammala sai dai fatan mu za a kammala cikin ƙaramin lokaci yadda kuma za a kawo cikin inganci da nagartar da aka tanada domin hakan. wato kwanaki kenan ko makonni ko yaya kake tunani bai taɓa kaiwa cikakken mako ba amma dai ba za ya kasa eh, kwana ɗaya biyun nan ba saboda ai kasar da faɗi kuma duk gurin da ba su yi yaɗe ba in akwai wani dalilin da ya hana su yi zaɓe musamman idan dalilin ya shafi kafawar hukumar zaɓe na tafi kayan aiki ne to ana karan ba su dama su yi zaɓen su gobe wato ranar ladi ne nan da haka kaga kenan ita ran ladi ɗin za ta zama cikin wato kwanakin da a wasu jihohi in an samu irin wannan yanayi za su gudanar da zaɓukansu. yaya jiha take tattara bayanan sakamakon zaɓe da turo muku ana turowa ta kafa intanet ne ko abu ne wanda za a zo da shi a akwatunan zaɓe ko ta yaya masu aro za su ji yadda abin ke wakana wato duk da samar da salon dare sadar da sakonni abin da sakamakon zaɓe kunsa dokar zaben tarayyar najeriya ta aminta ne da kawo wato sakamako ta hanyar rubutu ta hanyar takarda ko da a ce alabishi an samu labari ko an bugo waya an ce ga abin da kowace jiha ta tara wajibin wannan jihar ne wanda ya tara sakamako a matakin matsaba wato jihar wanda yake wato kwamishin ofisa na jihar kenan mm. zai ɗauko sakamakon a takarda ya hawo jirgi ko ya hawo mota ya kawo shi ya gabatar wa shugaban hukumar zaɓe na tarayyar najeriya kuma a tantance wannan sakamako akan idon shi kafin a karba a zuba a cikin wato kundin bayanai har sai in an yi haka ne ake karɓan sakamako daga hannun su wakilan jihohi wato commission officers masu tsara sakamako na jihohi kenan. kamar an zo tattara bayanan a ah, su sakamakon zaben aka zo ana gabatarwa wani mataki kuka ɗauka na ganin cewa wani bai kawo muku katsalandan ba idan muka yi la'akari da abun da ya faru a baya ka ga mutum ana kan gabatar da sakamakon zaɓe sai wani ya tashi hau kan dandamalin da ake abun ya ce zai nuna kaman ko bai yadda wani lamari ba kun ɗauki wani mataki na kaucewa irin yawar haka a halin da ake cikin yanzu an ba da wannan cibiyar tara sakamako na tarayya cikakken tsaron da ya dace da ita yadda kowanne mutum da ka gani a ciki wajibi ne a san shi a san abin da ya kawo shi a san aikin da zai gudanar a wannan cibiya kuma ya zama cewa ya bi ka'idojin ita wannan cibiya ga abin da zai ajiye motarsa ga abin da zai zauna kuma ba shi da ikon yin wani abu da da ita cibiyar ba ta da a gudanar a ciki ba an ɗauki cikakken matakan tsaro ta yadda duk wanda ya shiga wannan zauren taron tara sakamako wajibi ne an san abin da zai yi ba a taron kuma irin harma harma in ma har kaddara haka ta iya kasancewa wanda ba ma fata akwai jami'an tsaro ke a cikin wato shi zauren wannan tsara sakamako yadda duk matakin da ya kamata su farka na tabbatar da tsaro da kwanciyar hankali za su yi shi saboda a kai karshen nasarar wannan mai aiki yake gaban mu. To kamar wani kira za ku yi ga musamman ma su jihohi dangane da abin da ya shafi tattaro bayanan da suke yi wato a wala Allah matakin karamar hukuma da kuma jiha. kan abin da shafi tattara bayanan zaben kafin su turo ko kamar kuna da wani kira da za ku yi gare su to alhim da shine an ba su horarwa ta ga ka'idar da ake bi a tare sakamakon nan kuma a sani cewa sakamakon wato zaɓe amana ce ba wanda yake da ikon wato wasa da shi daga matakin rumfar da aka zaɓe ya zuwa matakin tare wato sakamakon na unguwanni da na ƙananan komai har ya kai matakin jiha ta yadda idan an kammala tarawa a jiha za a gabatar shi a shi shugaban kuma zaɓe da ke nan abuja wanda kuma shi ma zai jillace wannan bayanai a cikin takardu da suka dace da kuma auna ya ga cewa wane ne ya nasarar lashe wannan zaɓe kafin ya kai da bayyana wanda ya lashe ne. Mm. to me ke kuma kai ga aje zaɓe a zaɓe To kwaji sauran bayani a shirmu na gaba kakakin hukumar zaben Najeriya Aliyu Bello kenan ke bayani dalla-dalla. To jami'an da suka sa ido a zaben na Najeriya na ci gaba da bayyana ra'ayoyinsu kan yadda aka gudanar da shi. Maryam Laushi na daga cikin masu sa ido na cikin gida da suka lura da yadda al'umura suka gudana ga abin da ta faɗa wa wakilin Sale Shehu Ashaka a wannan tattaunawar da suka yi. wannan zaben na ga kaman akwai kwanciyar hankali sosai a cikin shi mutane sun fito kuma sun bi layi an yi zaɓe wayansu ma sun tafi da sassafe wato da yake yanzu babu accreditation inda ake yi da safe in ka zo kawai za ka nuna cewa ka zo sai ka yi zaɓe wayansu kaman karfe goma ma na safe sun gama sun tafi gida sai amma wayansu wurare kuma na ga cewa yan inec in ba su fito da wuri ba so mutane suna zuwa suna ɗan jira har zuwa a wasu wurare kila zuwa karfe goma mutane suna dan jira um, inec in ba su fito ba amma daga baya sun zo sun fito to kamar wani irin uh, kuma matsaloli ne kika ga kamar ya kamata ita hukumar zaben a ce ta inganta a zabe na gaba da za a yi to ya kamata dai mutane su san ina suka zo zaɓe yawanci duk inda muka je sai mutane su zo suna tambayan mu a ina za su tsaya suna wurin da ya kamata nema zaben su polling unit su yawanci mutane kamar ba su gane abin ba sosai saboda haka ya kamata in mutane suka zo akwai wayanda za su iya su tambaya ko kuma akwai abin da zai nuna musu su gane cewa wurin da ya kamata su zo suke ma kamar irin zargi da a baya ake yi kamar irin na magudi ko wani siyan ƙuri'a kamar inda kuka zazzaga a nan cikin birnin abuja akwai inda kuka je kuka fuskanci wannan kalubale eh to kamar yanzu utako a cikin kuma life camp da muka je mutane sun zo suna tambayan suna cewa ba su san inda ya kamata su yi voting ba inda ya kamata su yi zaɓe ba su gane ba garki ma haka ya faru amma ba ku ga dai kamar inda ake wani magana ko siyan ƙuri'a ko wani wani abu haka ba a gaskiya ni dai ban ga inda ake sayan kuri'a ko wani abu bai mutane sun tafi a hankali kuma kowa ya je yana zaben shi a cikin kwanciyar hankali Maryam Laushi kenan wata mai sa ido a zaben Najeriya ta cikin gida. To a can jihar Taraba kuwa bayanai na nuni da cewa ba a yi zaɓe a wasu sassan jihar ba, kamar yadda za ku ji a wannan rahoton da wakilin muryar Amurka Ibrahim Abdulaziz ya aiko mana. kamar ma yadda al'umman wasu yankunan kananan hukumar unkai da takum da ke zama mayafar gwamnan jihar taraba ke cewa akwai wasu wuraren da ma ba a gudanar zaben ba lamarin da al'umman ke danganta da yunkurin magudin zaɓe yankin cinkai na ukari na kuwa cikin wuraren da ba yi zaben ba kuma kawo yanzu al'ummomin yankin sun ce su ma ba su zama komarsu ba. cikin gwanin cinkai akwati akwati ne sun kai guda biyar. kamar na ina da ina ne ba a yi ba. akwai kundu kundu akwai kundu kundu akwati kundu akwai primary school akwai kazawa yawa akwai kuma ofin sarki na kofin sarki sai sarkin kasuwa duk ba yi zaɓe ba kina yau duka ba yi zaɓe ba na kwatuma yanzu har zuwa cikin dare da muke magana da kai a kusan sha biyu kaman ba yi zaɓe ba me suka ce muku har yanzu ba wani labari ko ne ba aka ce tun da muka dawo da muka yi magana da su ba wani labari har yanzu ba su ce muku wataƙila akwai ranar da su samu kuma koko eh kamar dama akwatuna nawa ne wannan cinkai din guda biyar ne kuma ko ɗaya ba yi ba cikin garin ukarima dai an ko samu hatsaniya kan matsugunin wani akwatin zaɓe lamarin da ya kai jami'an tsaro ɗauke akwatin zuwa ofishin 'yan sanda kamar yadda wannan mazaunin garin ukarin ya min ƙarin haske to ba yi zaɓe ba kina wani akwatin wannan akwatin gaskiya ba yi zaɓe ba to sai yaushe kuke eh, tunanin za a yi yanzu ne su ja-mai-tsawar da kai na dai ta yi kokarin ji daga bakin kwamishinan hukumar zabe ta inec a kan waɗannan matsaloli da mako hakata bata cimma ruwa ba ko da yake ɗaya daga cikin jami'an da ke hulɗa da jama'a hukumar mr marvin matayes ya ce suna sane da batun na cikin garin okarin amma za su bincika game da sauran wuraren da na ambata amma ga waya ba za ta saku eh na bukarin din gobe za a yi in Allah ya kai mu waya da lafiya a wancan affected area to kamar me ya ja wani matsalar eh, eh kaman eh, na bukarin din issue ne na smart card reader so tun da ba samu a replace musu ba doka ya ce in har in sha biyu ya wuce in ba iya replace na smart card reader ba sai a kai zaɓe ɗin gobe so shine za a yi musu kudin Allah ya yarda. Akwai wani gunduma da nan ukarin da ake kira kai su sun ce akwatunan su da ake kai musu daman guda biyar ne amma da suka je sai aka ce guda uku kawai za a basu. To ni ban da wannan masaniyan ba mu To kamar karamar hukumar ta kuma an ce akwai wasu ah, mazabu da ba a samu an yi ba. ya mako dai zuwa lokacin da nake aiko da wannan rahoto gwamnan jihar taraba dare disan isiyaku shi da wasu jami'an gwamnatin jihar duk sun tare ne a garin takun game da wannan zaɓe yayin da kotuni ma aka so mu haɗa hancin sakamakon zaɓen wasu yankunan da aka haɗa ibrahim aziz sashin hausa na murar amurka daga yola a najeriya To a gaida kai Ibrahim daga Taraban bar mu leƙa arewa maso yammacin Najeriya wato a jihar Kaduna domin mu ji halin da ake ciki a wannan rahoto da Isa Lawal Ikara ya aiko mana. ana ci gaba da tattara alkalman zaben shugaban kasa da 'yan majalisun tare Najeriya da aka yi a sassan jihar Kaduna. Duk ko da irin jinkirin jan kafar kawo akwatin kaɗa ƙuri'ar da aka samu a wasu daga cikin mazaɓin da ke yankunan ƙananan hukumomi. Har izuwa karfe goma daren ranar Asabar nan dai mafi akasarin ƙananan hukumomi 23 jihar Kaduna na dakon sakamako ne daga gundumomin da aka riga aka ayyana. kafin tattara alkaliman da za su ba da damar ambata waɗanda suka lashe zaɓe a matakin ƙana hukumi kafin a kawo jiha don gaya wa duniya abin da aka samu a matakin kowace jiha a wannan ƙasa. zaben wanda ya hada da na shugaban kasa da 'yan majalisar dattijai da kuma 'yan majalisar wakilai a jihar kaduna dai ya tafi lafiya lau ba tare da tashe-tashen hankula ba illa dai matsala da aka samu ta na'urorin da ke tantance masu kaɗa ƙuri'a wato card readers a turance da kuma jinkirin da aka samu a wasu mazaɓu na kawo kayayyakin kada ƙuri'a ko kuma kawo kayayyakin da basu kammala ba kamar da yadda wasu daga cikin waɗanda suka samu wannan tangarɗa a sassan jihar kaduna suka yi min ƙarin haske sunana umar muhammad 027 ward tudun wada to muna da jiran akwati yanzu ba kawo to an ce da an samu dan mishkila ne namu an kai wani anguwa ana sotin ne kafin a kawo sha ɗaya saura goma da amshin. sha ɗaya daidai sunan haji amdalat Muna jiran yi zabe ne tun 7:30 ko magariba ne inda na sai dai na vote na kamar tafi insha Allah sunan Lugati. nan kayan bai zo da wuri suna na ali umar gaskiya mu a lokacin da muka je wurin mun tambaye yan wannan kofofin da suke wurin mun tambaye su mun ce akan komai ya cika sun nuna mana sun ce ya cika kuma bayan da muka zo nan wurin suka ce wai bai cika ba ba dan majalisa ce rana ishaku adamu an gwankarji an fara shi sha biyu saura to gaskiya ba da kayan ne ya kawo lati an ce karfe biyu amma ba zai gama karfe biyu ba gaskiya wannan za iya kai karfe shida fargabar da wasu suka dinga nunawa na samun tashe-tashen hankula ko rashin fahimta ga al'ummar da za su kada ƙuri'ar dai bai taso ba samsam a mafi akasarin sassan jihar kaduna ko da ke dai a wata mazaɓa ta makeratu da ke karamar hukumar igabin da wani ya yi ƙoƙarin ganin ya sunkuci akwati kafin al'ummar gurin suka kama shi suka danka wa jami'an tsaro sai kuwa rahoton yunkurin ta da hankalin da gwamnan jihar kaduna malam nasu ahmed bayan jihar kaduna ce wasu sun yi amma su ma an dakile su farin ciki na babba shine babu inda muka ji wani tashin hankali ah, a jihar akwai wayanda suka yi kokarin eh, ta da hankali da amma alhamdulillah jami'an tsaro sun tashi tsaye sun kashe abin ba su samu nasara ba ah, allah ya sa a gama zaben nan lafiya kuma allah ya kai mu sati biyu masu zuwa don a sake sauran zaben da ya rage shi ma dai dan majalisar da wajen tarayyar Najeriya a shiya ta bin jihar Kaduna da ke cikin jerin waɗanda suka kada ƙuri'a a Kaduna. Sanata Shehu Sani ya ce ya gamsu da yadda ya ga ana gudanar da zaben ba da tashin hankali ba. An dai fara wannan abu cikin kwanciyar hankali da lumana a kuma muna fatan cewa haka ya ɗore kamar yadda aka fara lafiya a ƙare lafiya. A kuma a guje ma tashin hankali a guje ma tarzoma a kuma guje ma magudi. Tuni dai jami'an hukumar zaben da suka tattaro alƙaliman zaben da aka yi a gundumomi suka dumfari kana hukumomi da nufin ganin an ambata waɗanda suka lashe zaben majalisar wakilai kafin tattara na shiyoyi guda ukun jihar kaduna da za a san waɗanda suka ci zaben majalisar dattijai isa Lawali Kara, murar amurka daga kaduna a najeriya a gaida isa to yanzu kuma za mu kada jihar oyo inda rundunar 'yan sandan jihar ta musanta raɗin da ake yi cewa an kashe mutane biyu yayin da suka yi yunkurin satar akwatin zaɓe hassan umar tambuwal gare ka Rundunar 'yan sanda ta jihar Oyo ta musanta cewa jami'an tsaro sun bindige mutane biyu har lahira saboda satar akwatin zaɓe. Mr. Shina Olukolu shine kwamishinan 'yan sanda na jihar Oyo. CP Shina Olukolu ya ce ba a yi haka ba ba wanda jami'an tsaro suka harbe. Na tambayi kwamishinan to mutane sun ce an yi harbi a wata mazaɓa. A politician came to the scene with some people without any provocation fired into the crowd and one person was hit. He was taken to the hospital and he died. The other person was arrested for attempting to snatch a ballot box at a different location. Sai kwamishinan 'yan sandan na jihar Oyo, Shina Olukolu, ya ce wani dan siyasa ne ya zo da mutane ba tare da wani abu ba. Kawai ya yi harbi a cikin jama'a. Harbin ya sami wani mutum ɗaya, aka kai shi a asibiti ya mutu. Kana an kama wani mutum yana ƙoƙarin satar akwatin zaɓe a wata mazaɓa daban. Shina Olukolu ya ce kawo yanzu yanzu abin da ya sani kenan to ko yaya zaben ya gudana a jihar oyo sunana alhaji bala abdulkadir jada coordinator na southwest arewa community for atiku eh tsarin zabe alhamdulillah game da da muka gaggawa jama'ar mu sun fito kuma sun bi doka da oda ka gamsu da yadda hukumar zabe ta tsara wannan tsari eh a kuskuren da aka samu hukumar zabe da kanta take cewa kowane unit za ta ba da ballot paper dubu ɗaya to amma yanzu a unit na nan mun samu shortage don bangaren da ni kaina ne zabe na samu kuri'a ɗari biyar ne shi kuma ɗaya layin mun samu kuri'a ɗari shida kan mun tambayi su ainihin wakilan INEC ina ragowar sai suka ce su abin da aka ba su kenan su jami'an hukumar zaɓe sun zo a cikin lokaci eh sun zo a cikin lokaci to ya batun tsaro eh tsaro ina ne da ya kamata akwai tsaro eh akwai tsaro sunana Nasir Abubakar Usman wanda aka fi sani da baban yan uku ina ADP ya kan ga tsarin hukumar zaɓe hukumar zaɓe gaskiya mun samu haɗin kai jami'an zaɓe sun zo da wuri jami'an zaɓe sun zo da wuri kuma mun fara akan karfe tara saura insha Allah muka fara zaɓe a nan unit 5. Mun gamsu da yadda an ka tsara wannan zaɓen? Eh mun gamsu da shi. Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya. ta madalla a gaida hassan masu sauraro baki ɗaya abin da shirin namu ya kunsa kenan amma bari mu karkare shirin da labarai a takaice. An fara kirga ƙuri'u tun jiya Asabar a zaben shugaban ƙasar Najeriya da aka yi matukar fafatawa tsakanin 'yan takara, wanda har ya kai ga tashe-tashen hankula a yankin arewa maso gabashin Najeriya da kuma yankin kudancin wannan ƙasa mai arzikin man fetur. Shugaba Muhammadu Buhari na ɗaya daga cikin waɗanda suka fara kaɗa ƙuri'un nasu daga cikin masu kaɗa ƙuri'un a ƙasar da yawansu ya kai miliyan biyu kuma ya kaɗa ƙuri'ar tasa ce a garinsu na Daura. lokacin da aka buɗe rumfunan zaɓe a jiya asabar don gudanar da zaben ƙasar da aka jinkirta a baya an bindige wani ɗan majalisar dokokin ƙasar somaliya har lahira a jiya asabar a magadishu babban birnin ƙasar a cewar majiyoyin jami'an tsaro wasu 'yan bindigar al-shabab ne suka buɗe wuta ma ɗan majalisar mai suna usman ilmi bakore da ƙananan bindigogin pistol lokacin da ya je duba wani sabon gidan da yake ginawa a unguwar karan wadda ke arewa da birnin Mogadishu a cewar shaidu. Sojojin Venezuela akalla biyar suka canja sheka tare da yin a ga madugun 'yan adawa a daidai lokacin da jami'an tsaro ke fafatawa da masu zanga-zanga a maketar kan iyaka inda aka jibge kayan tallafi da ake jiran samun damar shigar da su kasar. Mejo Hugo Fara na rundunar sojojin Venezuela ya bayyana canjin shekara a jiya Asabar inda ya gaya wa sashen na toshe na muryar Amurka cewa ya amince da halascin madugun 'yan adawa Juan Guido a matsayin shugaban kasar ta Venezuela. Ana sa ran makon gobe Amurka da Koriya ta Arewa za su yi wata ganawa a babban mataki kan shirin nukiliyar Koriya ta Arewa. To da haka ne muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin sai kuma da hantsi mu sake shigo muku da wani sabon shirin. Haka ne Ibrahim inda za a ji yadda wasu 'yan Najeriya da ke gudun hijira a jamhuriyar Nijar oh. wato sanadiyar rikicin Boko Haram suka tsallaka zuwa Nijar ɗin amma kuma da suka ji zaben ya karatu suka tsallako suka dawo oh. domin su kada su kuma sun kada ƙuri'arsu za mu kawo wannan rahoto idan Allah ya kai mu a shirin namu na hantsi. yanzu baki ɗaya masu sauraro abin da shirin ya kunsa kenan yanzu a madadin ibrahim almasi garba da muhammad hafiz baballe da suka taimaka wajen haɗa wannan shiri sai kuma solomon abo wanda shi ne ya haɗa wannan shiri baki ɗansa da kuma mu calvin da aka haɗa kai gaba ɗaya aka kawo muku wannan shiri daga nan sashen hausa na murya amurka birnin washington dc mahmud lalo ke cewa huta lafiya sai mun haɗu a shirin namu na hansi idan allah ya kai mu. pour chacun.